نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wannan ra'ayi tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah illa ta ta gaban ka da bayan ka yace mala ka ta alaikum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan bashi sai yace wallahi ba da na sosai da mun ana da shi da yawa eh, saboda yace ya dan saboda na kasuwa sai na samu kare iyali na aka bi da bashi kuma sai na ba sarkinci da kida amma duk wannan wa'azin na kai aka na fara da man aiki domin ya zama in saboda na biyan wannan bashi da ake bi na kuma dan Allah ba na tafiya da addu'a Allah ya kana ka mai muna da Allah ta'ala ya baka aiki kuma ya baka da abin mai bashi kuma a matsayin da kin yanzu Allah kin yanzu bayan aka ba da faɗi wani hadisi ta wani hadisi da kace na fi na fita da ba bayani abu uku duk wanda ya tsaya da zai shiga aljanna girman kai ba shi zana ta sanar da liman mata wa kuwa bari'un min al-kibr wal sannan wanne wadai duk wanda ya mutu amma a lokacin da ya yi da ya kuta ya kuta da abubuwa da na farko shine girma kai na uku shine gululi gululi aka ce shine sace dukiyar da ba ko cin amana da shi da yake da dukiyoyin al'umma girma kai gululi shine dukiya ta mutu da kaje ka tsaka anan ma malaki ce asar sabu da ganima au kiyasin abau kiyasin abad tasirin dukiyar ka ne ba ko kuma ba ko da amana ko ko da wata amana ka je ka ci wannan dukiyar to kuma wannan da bashi to duk wanda ya mutu yana da kuta da girman kai da gululi da bashi to wannan zai shiga aljanna hadisi ne sahihi da babba wanda imam Bukhari da kuma imam Ahmad da wasu da cikin malaman hadisi suka rawaito na Allah mun gani wata riwaya ce mun fara kan man fara tsaro mun dakari wa huwa bari'un min salat duk wanda wato ruhi da ya bar cikin ta amma ya kubuta daga abubuwa guda to zai shiga aljanna kuma za a dace da kibir da kulli shi ne bashi bashi ne girman kai da kuma buluri shi gulumi shi ne a sace dukiyar da riba ko kuma a baka amana ta gwamnati ka ci amana sannan kuma da bashi muna da Allah ko duk sarki da maka da bashi fara ta da kare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما نعم الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كذلك wato Allah tabaraka wa ta'ala yana karban tuba na waɗanda suka aikata mummunan aiki bi da halakin shi ne da jahili malaman da suke suka wanda ya kuma malaman tafsiri kamar yadda yake a cikin ma'ani فكان يتأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما أوتي به الله فهو يعاني عمدا كان أم أو أملكته ma'ana duk abin da aka saba ma Allah da shi to wannan sunanta da jari wannan ko mutum yana sani ko ba a sani wa kullu man asalla fa huwa jahil wanda ya Allah wasu suka ce a wani kuma sai ce a wato daɗin duniya ya sa mutum ya saba ma Allah shi ne kira jahilci to ma har yau da ya saba ma Allah wato kaɗai Allah yana karɓar tuba kadai tuba da Allah zai yana tabbata ne da da da ya faru da su a bila ga waɗanda suka bauta wa Allah da jahilci sun mai tubuna da mai? sannan nan tashi kuma sai su ba shi ne su tuba nan kusa mana gudanar lokaci suna yi ba suna ɗan kusa ba suna ake su ba Allah ya ce fa ulai ke da tuba Allah ku alaihi wadannan su ne wadanda Allah Ya ce sarki yake karɓar tuban wa kana Allah alimin hakima Allah madaukin sarki ya kasance a alimin matsayin hakiman da hikima ma'ana abin da ake so shi ne lokacin da baba ya gano ya bauta wa Allah to sai sauye shi ba shi ta Allah ya ba wa ɗan a cikin suratu a alima a wallazina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا يعني كاجنا cikin sura shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sune wannan idan sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu bai za su da kansu da kai tunani fatakkaru dhunubi daga nan sai su gafara da ولم يسروا باسا دوجي واسي gaba على ما فعلوا abin da suka akan abin da suka aikata alhali suna sun mai tuna ne kai wannan wanda saba ko Allah kuma ya tuba da ya tuna Allah ya tuba da Allah ya karɓi tuba sa kuma Allah ya ce walai ta tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at babu tuba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki ma da Allah bai karɓi tuba su da suka aikata mummunan aiki ba su ba hatta idan habara hada al-maut har sai da mutuwa ta zo kai ne daga cikin kanci su ma'ana alamun mutuwa ta zo musu da suka tabbatar mutuwa da kuma kawai sai ga mutum ya ce in ni ta tubutu al'ada inda lahira zan tafi to yanzu na tuba to wannan ba za ta shiga ba wannan nabi da ya mutu na kuma kuffar haka duk wanda ya mutu ma yana da sai kafiri Allah bai karɓi tuban sa ba ulaika a'tadna lahum adabun alima wala ne maka tattala musu adabun azaba ne ko da dare annan ma wasu ba da musu azaba da dare wannan yasa malamin ke cewa idan mutum ya zo mutuwa sai ya tuba sai a matsayin tubansa imam bukari ya rasu ali lokacin da abu talib ya zo zai da abu talib ya zo zai rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ya zo wurin wurinsa zai duba shi sai ga abu jahal sannan ya ga abdullahi ibn umar da ibn mugira manzan da ta ce ayya ya ce ya dan uwan mahaifi na kullu ilaha illallah kalimatu wa ma لك بها عند الله يتي كتي لا إله إلا الله كلمة لما قلت إلى أدوان الله يبارك يسبرك الجنة يا أبو زايد ولن عبد الله بن عبد أمية كتي أكان جمع من لك عبد المطلب يعني كي الدين عبد المطلب ذاك دعانا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها ما زال لم يجوز بين كتب جلبه لا إله إلا الله وحده والعداد بتلك المقالة ابن التميم تسأل تأتنجب أن ملة عبد المطلب حتى يكفي أبو طالب يقول على ملة عبد المطلب أنا نأتي كبير عبد المطلب أنا لفظ أنا وأبى أن نقول لا إله إلا الله يجب أن لا إله إلا الله فبكلامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك yake zan ci gaba da nema ba da fara matakar ba ana da ba nan ta ce Allah ya saukar da ayatin ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastajibu lil mushrikina wa law kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواب حليم za ka Allah ki ba ya kamata ga annabi da waɗanda suka yi imani sai nema wa mushrikai gafa ko da sun kasance mafi kusa da su a dai bayan ya tabbatar cewa cikin mutane duk wanda ya mutu da wannan su da bai karɓar shaɗa sun mutane kai hatta istighfarin da annabi Ibrahim ma ya fuska kan wani alƙawari ne sai amma da ya gano ma da sallah kamar in Allah ne sai barata daga shi tabarra abin dama annabi ibrahim yau kun kan da tsoron Allah halimu da yau a kuri to daga nan sai kuma Allah ya sauka a da abu da bayan wani sai ce da annabi sallama da naka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yi man sha. kai ba ka shiryar da wanda kake so Allah ya yi shirye da wanda kada amma wani ayati wa kadhalika wa hina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك وانك يا محمد لتهدي الى صراط المستقيم انا كما الله يكي هنا شيغا وانا gurin yace dai ta alaikum da kuma lakin Allah ya kuma ya sha kuma yace inna laka awai yace innaka latad'uhum ila siratil mustaqim kuma yace laita alaikum da kuma lakin Allah ya kuma dole ba ba inda da inda yace innaka la tahdi man ahbabta wannan shari'a ta tawfiki kenan ba wani kintiya amma gurin da yake wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to wannan yana nufin bayanin shari'a wannan annabi an gane wanda Allah ke inna aka samu sabila mun shirya da shi akan tabbaci guda da shari'a take kuke yake me zai kawo ma shakira mu in ba ka kora a sai dai zama shakir kawai tunda Allah ya yi shi amma na shirya ita an gane to da muka da kuma wani hadisi na bukari da mutum kan hakan ya zo mutuwa ya zo ne amma kuma an tabbatar ba zai shiga aljanna to wannan shi ne fasar cewa hatta idan habara ahadan min maut da inni inni tubtu al'an wal mutu da hum kufar to wannan hadisi malik kai muslim annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana kana غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل بالكتير يا رب يهودي يجي من داخل الإمام فمن إذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرة الله تعالى يجيبش حتى بيهودي من داخل يجيبش amma sai kana nena musulmi da sanya zuwa bai sani kuma sai magana ce shi ana suna ne rasa mu da wannan sune suna da mutum bai da an mutuwa ka je ka bai ta ajiya wani abun ba za ka je masa ayyukan da shi ka masa gaji shi ne mutunci da haka manzana da ya jibo wannan yaro fakka a da inda ra'asi sai ya tsaya a kan kan wannan yaro fakka da sai ki masa aslim sai yaro da sunta ranar sai kalli baban baban da ba yana nan amma da kasi baban da baban da ke a abin kai wa baka littafin biyayya fa aslama ya ce sai musulunta daga nan manzo Allah ya ce ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sai manzo Allah ya ce da gurin da yake duba sai yake cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar dukkan yabo da godiya ya tabbata da Allah wanda ya tsira da ya tsira tunda ya musulunta muna gana to a dukkan da zai fassara mana hatta ila habar ahadakum al-maut to wannan shi ne hadisin da ya zo mutane Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da Ibn Abdullah da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyi Allah yana karɓar tuban bawa matsar wannan bawa bai zo ne menene gargara lokacin da aka fara zararen nan lokacin da aka fara da na shi ne ba za a karɓi tuwa ba ma'ana duk lokacin da ka zo gargara an fara ba ka alamun mutuwa an fara jara to a daidai wannan lokacin ko ka tuba Allah ba zai Ya da lokacin da manzala ta sallama ya wurin abun Talib a lokacin ba a fara fitar rana kenan ma'anar hatta fi da hazara ahadakum al Shi shine a lokacin da alamun mutuwa suka zo aka fara zahira to ko mutum ya tuba a cikin ba za a ba shi sa ka tsawon lokacin da ya da mutuwa ya tuba ya tuba Allah ya tafa bai kara ba cikin suratu yi Allah ya ce wa jama'a na da kare Isra'il da ba a ga abin fir'aun da ke tuba ko ba ya tuba a ba har ya ga ajrat bil ghalq ka ga sai da matsalar zuwa ta fara kama shi kana amintu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi wa law Isra'il da ramai ce wa ana wurin musulmina Allah ya da ta kana sai قبل وصولك من المسلمين فاليوم ننجيك لبلدك لتكون من كفاك قال الله تسيني من دوائر ما تحتا كازو جلجل في الناس تبتو بلا قال أبو غاني فذاك آه، شي سنة ده ونن آية ونن آية ده فتن كلمة لا إله إلا الله إذا أسلم مسلم في سباوة تنجسيه وعنه wasu a wajen samawai fir'auna ya ce kalmar shahada to amma da sai wannan jahilci saboda shi ba ya aiki a jahilci a lokacin fir'auna ya ce da ko manzara ta cewa ya faɗa cewa Allah yana karɓar tuban ba babu matakar bai so karka kamar tunda bai da hadisi ka zo da shi magabara ma tun da bai da manzon Allah ya fassara ko shi da fassara ka ta dole ba hauka ya rinka kaban da ba ne ba wuri na biyu da ba a karɓar tuban bawa shi ne lokacin da bawa lokacin da rana ta fito daga mafaɗarta alama ta fiye da gaskiya a cikin wannan lokacin masu ɗan ɗan ɗan fito ya fito ko Allah ya yanzu duk lokacin ka ne ka tuba amma aka zo duk da tashin alkiyama lokacin da rana za ta fito ta yamma to an kuma Allah bai ka kuma wannan ayar ne ne Allah madaukin sarki yana faɗa cewa ranar da la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra wa lam tadru inna mutadru Allah ce ba wani abu jira sun malaiku zo kuwa kuma ubangiji kai so kuwa kamar ubangiji ranar da sashen ayyukan ubangiji za su da alaƙa cikin kiyama لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أحدا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا تعودنا لنا واتو غير إيمان تبدل أفعيدا إيمان تبدل أفعيدا ما تربت الإيمان لك أفعيدا حكومة الأيك لكي يأتي إيمان تبعلا في قدرات to in ka gwada lokacin ma babu wani na uku shi ne lokacin da a ga azaba kirkin lokacin da ga azaba kirkin to wannan lokacin ma shi ma ga azaba ta zo kirkin to shi ma wannan lokacin ba za a fito ba shi ne ma falamma ra'a wa tana da amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi فلم يكن ينفعهم إيمانكم لما رأوا بأسنا سنة الله التي دخلت في عباده وخسر هنالك وخسر هنالك الكافرين Allah ce ya yi suka gama da sai suka ce mun yi imani bayan mun yi imani da Allah shi kadai mun kafurce wa duk abin da yake shirka to Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum Nan ba a ba a lokacin da gaba da ke ji ma kuma su ba su ba zai amfana da su to wannan halaye da guda uku da ɗan adam wato ba yadda za a imani sai amfani shi ba yadda za a imani sai amfani shi a gudanar da guda to nan da kaɗai ba a fito ba ko dai mutum ya zo gargara ko rana ta fito ta mafaɗa ta, ko kuma an ga azaba ba dai da wannan lokacin duka ba za a an gani to wannan shi ne ma'anar da yake cewa walai ta tattaubatu lillazina ya'maluna sayi'ati babu tuba mana babu karɓar tuba ga waɗanda suka aikata da ayyuka hatta idan an haɗa al-maut har lokacin da mutuwa ta zo musu ma'ana ko dai aka fara kiran su ko kuma rana ta fito ta yamma ko kuma da azaba ta halakar da mutane a daidai wannan lokacin to ba a karatu ba lokacin da mutum ya ga haka kuma sai ce in yi inni tubtul aali la tuba ya mutu da wa kufa haka Allah ba zai karɓi tuban waɗanda suka mutu suna kafirai ba wanda ya mutu na kafirai Allah ba zai karɓi tuban sa duk wanda ya mutu na kafirai Allah ba zai karɓi tuban sa malamin sai annal kafira idan mata ala kufrihi wa shirki kafiri idan ya mutu akan kafircinsa da shirkarsa la ya fa'udu nadamu wa la tabatu nadama ta ko kuma ta ba da amfani da shi ba wala da minhu fidyatun wa law bi mithli al ko ba za ka kufan ta ba ko da zai cika kasa da dinari da azaba ba man gane ko to shine Allah madaukakin sarki ce wa ulaika a'tadna lahum adaban dariba waɗannan sune wanda muka tattalin musu azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu سالت عليك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيمان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كافة بايا عليك أغرسك كما تأكل فيها. me wannan في nufi za mu منكر wannan عبد الله بن عباس. ما ibn Abbas magana da take cikin abdullahi da abba da ke cewa bayan ya karanta ya ayyuhan ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa farha, sai ke ta kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in sha'a in sha'a ma'ana idan mutum ya to matarsa da yake mallaka danginsa su suka fi sa, na muke yanzu na bar mata to dangi na su suka bi a wannan zamanin su ne suka cancantar matata kuma yadda ce ma a halattar matar shi ne ba a bugun ta gaba wani kawai sai ya aure matar wa in sha'u zawwajuha in kuma ta ga dama sai ta aure da ita wa in sha'u lam yuzawwijuha in kuma ta ga dama hali ku shi ne ba za ta aure da ita ba su bar ta a fa huwa ahqqu biha min ahliha shi wannan mutum da abin shi ya fi tantance ta sama da dangin ta iyaye shi ne Allah ya ce Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda Allah ya faɗa yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarku nisa'a anha ya ku da dukkan imani baya halatta a gare ku ko gaji mata akan cinda Abdullahi da Abba sai fassara mana wannan ayat la yahillu lakum an tarku nisa'a anha wa la ta'dulu hunna bi ma a'taytum hunna illa an yakuna fahishatan yake wa zalika anna rajula kana yariqu imra'ata bi qarabatihi fa ya'dula hatta tamuta aw tarudda ilayhi sadaqa wannan kuma abin da ke faruwa mutum ne zai je ga mace dan an mutu mata ma ga za ka ga mutum ne zai ga mace a cikin gadon ta to in ya gaje ka idan dai ne sai ya ga wannan mace to على ya أو ta yin aure أنكم بعقبة سجاتين لتنقل haka أو kuma سجاتين لتنقل في sadakin da ɗan تداول سجاتين so ki aure sai dai sadakin da ɗan uwan ke bayan cika da shekaru ta dawo da sadakin yanki Allah ta an gane an gane ko mutum ya yana da masu sai ya mutu kaga masu yanzu ba su da miji to ita ma tana cin gado idan aka tun dan uwan sai dauka a matsayin gado tunda lokacin ba za ta yi ba gado kaga yanzu kuma kan nan ta dawo gurin wannan to shi kuma ko dai ya ajiye a ake hada ta yin aure ko kuma sadakin da dan uwansa ya bayar ya aure ta kafin ya mutu ka dawo da sadakin sai ba da mace ta to shi sa Allah ke wala ta'dhu kunna kada ku tsare ku hana yin aure litadhabu bi ba'd ma kunna dan ku tafi da tashin abin da kuka ba illa an ya'tina fashin mubayyana sai dai su zo da alfasha bayyana malam yake fa aka kama Allah ta'ala an dalika sai Allah ya hana irin wannan mummunan ɗabi'a wannan magana ita ma ingantacciya ce Abdullahi dan Abbas yake cewa kanat kanat al-mar'atu fil jahiliyya mata ta kasance a zamanin jahiliyya idan tuwfiya anha zawjiha idan mijinta ya rasu ya bata fa da'a rajulun fa anqa alaiha qawlan sai wanda cikin dangan sai zai wurga mata riga yana wurga mata riga to shi ke ka ɗauka shi wannan al'ada ta zama da jahiliya kana hakka biha to shi ya fi cancanta da ita akan komai da komai shine sai Allah ya saukar da ayat da alladina amanu la yahillu lakum an tankihu nisaa karaha magana ta ƙarshe za mu karanta ta Abdullahi dan Abbas din yace kana rajul idan mata wa taraka jariyatan idan mutum ya mutu ya bar baiwa alka alaiha halimuhu sai wani masoyinsa ko dangin sa sai zai wurga masa gida fa mana aha min Allah yake nan ba wani kara kula fa in kana dalila ta tazawwaja in mai kyau sai kawai sai ya aure kaya wa in kana dalila ta ummu munati habaka a hatta ta muta sai ya rike ta sai ta muku fa ya rika sai ya ni dike da mana in ka bar mutum haka ce shi yasa al-imam ibn kathir ya ce fa al-ayat ta ummu ma kana yas'aluhu ahli al-jahiliyyah duk wannan abin da ake a jahiliya duk ta haɗe shi da na magani duk wani practices ne da ake da alƙali shi ne ma'anar ya ayyuka da dina amu la ya hillu lakum an talikum nika'a karha wa la ta'budu kullu ittiba'u ba'd ma atikum min ba'da illa an ya'tiya bi fahishatin mubayyana wacce take ma'anar wa la ta'budu kullu ittiba'u ba'd ma atikum min ba'da ma'anar shi ne لا تضاروهن في العشرة بتترك ما أدتها أو بعضها معناه suka ce wannan ba suna magana ba ne daidai gabar wala ta ajiye hunnan ta zaɓi bari ma ta kuma ajiye ɗin da bi ba su ajiye kuma hunnan illa ne ba shi kuma bayyana ta ce wannan suna magana a kan mata aure nan abin da ake nufi kada ka takura mata ka san idan mutum yana so mata su ke hulmi sai ya ba ta wahala ya ba ta wahala ya ba ta wahala kina jin ma sai ta kai ko ta ta kuli ta biya shi kudin sai ta ta to Allah ya kada ku wannan ba a yi wani illa an ci da fashi bayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya ne alfasha bayyananniya wanda daga cikin malamai ta ke sai in tana da in tana da dole ne ka za ka kalle ta wanda daga cikin malamai za ta ce in tana da cikin gare ma tana ta amana to wannan za ta dawo ba abin da ka ba ta kalle ta Amma za da dama ka kallabe da suka ce wannan shi ne alfasha bayyananniya shi ta nuna yake wala ya ce da kuma an ta aku zuwa ba a ce kuma wannan shari'a illa an yi ba a Allah ya kima hudud Allah fa yaktum Allah ya kima hudud Allah fala junaha alayhi wa fi maktadabi muna gane kaga idan tana ma ba za ka karba abin da ka ba wa matarka ba sai dai in kana jin tsoron kata ƙetar a ta aziya ta ubangiji amma suna ƙetar iyakokin ubangiji to abu da yake karshe ka ta sallame ta to ma'anar da inda an yi ba shi ko bayyana shi ko bayyana ne gina ko kan gare garewa ko ba Allah ta baraka kota sai Allah ce wa ashu bi inda bil ma'a akara da wannan matan da kuma ma'amala da su gargadin yadda shari'a gargadin yadda shari'a malamin ta abu da ke أجلبوا أقوالكم لهن وحسروا أقوالكم وحياتكم بحسر قدرتكم أنا أنا ظلم ذا شعور نظر قوة تقوة كما عندهم كل ما يقول قلن جل كلامين أحداثي كلام رسول الله من أجل الله تقول شعور سوريا ما قد أبنى جدا قولي وقتل كرام قد بقولي نكيل الناس بقى فداك فداك بأجيل كلام أحكي كالآخر كالجيرة مجمع جلالة كلام جاتي duk abin da za ka aikata masa ta aiwata masa mai kyau yi aka ce hatta shigar ka sai ka da gyara sifan ka wani sa'adu zai wanka da ka kayan mai kyau ya zauna matarsa ta gani ina za ka ji unguwa za ka bi ta ita ne kwalliya domin ni ma ina son ka yi mu kwalliya ta ne ta kai ce Allah ya ce wala kunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf duk abin da za su yi a gangamin shari'a a cikin su ma wannan abin ya da tabbata a yi duk hakkin da ke kansu kuma shi ma hakkin su irin wannan yana da shi sa da mata ba ta kan mijin ke zama daga ce daga ce masu ba ta so a rina mutum shi sa da cikin kyautata wa ka shi ne ka zama kana ɗan yin birni ko ya kai mana amma ba kullum ka je ka da lafiya da hula da baka da abinci a sannan idan ba ta kan da ta samu da karatun ta da ba mu ko da kan nan ne sai ka sa ƙananan tan da ke su musamman ma take yi ran su ta ce amma abin da shi ne ka sa wanzu da shi. shi ke sai ka sa wanzu da shi? ka sa ta a gaba kai ma kana su ku je ku ce da su zo ku wannan ba ta ma Allah ko kai ne mu da ku gaba daya wannan ba mu je ka haka suke so kai ma kana son sa da amma ta mun da da ka in ma to kike in gidan ki da ganki da kiya da kiya fa da ke da kuma ya kai ma ka ka to kai ma ka amma shi da wannan bulan da ka idan ka ta ba da ita mata abin da suke so ta ga mijinta ya yi shigar da in an ganke ba za a rage ba ka sa rena mutum amma za ka ta kaka ta wallahi mata suna kama complaint din maza a shama mamaki wani kwandawaya sai kwana uku da ta a sa. wani baya a ce gashin hamata wani sai ta yi gayo a yadda ake ranar da kuma dubar ga shi da ita wani kwatukuta bai da tara'i turare wannan bai ci kuma nan ma da yan jami'i za a nan gudun kashe dole kuwa ta ji an bincike shi mutanen gudun ta samu da yawa da turare ba ka da turare ba kuma ta ka turare ba ka gidan jiki a da gawa ne, ke ba dai yawan addinin a addini da kyau wani sabi kan bai mazala ya ce wuri yana da cikin girman kai ne misali zan da kyau ku sa kula ta tuni mai kyau komai mai kyau mazala ya ce a'a inna allaha jamilu mushin jama'a الله يجوه يجنا أن أبو يجوه فإن يسي جرما كيشيني بأر الحبك وقلق النار جرما كيشيني ودعين مساني آه إن جد يا رسمارين مساني بأر الحبك وقلق النار وإذا الله يقول من حرم سبيلة الله التي أخرج من إباحة والطيبات من البيت إيه يقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم ويكاين أدوك waye yake Allah ya haɗa da kayan da Allah ya fitar mu da bayan Allah ke kayan adam amalin mu ne amma na bai ce ka ce ba saboda an na mala amma alaira sai ce ka ce ce yawan kiya alaira kuma su kaɗai za su amfani da shi amma a duniya za a samu kuɗi da kansu to za ka ce da su za su zama da mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa yake da cikin sunan Tirmidhi يقول خيركم خيركم لآله وأنا خيركم لآله وذلك مثل الخير كشيء مفي الخير كبيعه تلينا في زماء الخير كبيعه شيطاء الإمام ابن كثير في الشارع وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه العيش التي داخل بمشي شنو ذلك سلم يا حسين وكان زمان كبيعه كل فترة أفكتك صلى الله عليه وسلم ويتلقف به من توكتا وما تنسى ويوثقهم نفقا sannan wajen tsira wajen Allah yana yin wata sai in ka samu kuɗi iyalan su ji daɗin su moyi ba su da duka nuna ba su abincin da ka nuna nan akwai abincin da kana ba iyalan ka ranar rashin akwai wanda kana ba su rashin kiba yanzu wata al'ada ta ba su kullum da kafin sha uku ya ta sha uku ko ka mutu ne ko kuma abu ne ko wani abu ne da za a ba ka ciki da shi kafin abincin mai kyau ya shigo in kana da hali shi ma ko kwanci da kuma mutum shi da ta gidan ka dole sai a sha kuku wani ma ke ko kan ba a Allah ko ba da Allah ya sha wani zaɓi ku nisa sannan maza a ce kalma yana yin dariya ke iyalan ke musu dariya ba wai mutu cewa ke yin shi gida ba har ma da yake hatta din da buka a isali wa aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha wata rabu da Allah gari gari yake da haka kafin kintuma kai na ma su kire da Allah da ya da bayan ta yi ba kuma suka yi kire da Allah sallama manzo Allah sallama a wancan karanta mutu annabi annabi kuma za Allah yake ta za ta bata da yake mata a shi ne bi tilka ran nan kin wuce ni yau kuma ni ba na mutu kai maza Allah ta salama ya kan tara matansa gaba ɗaya a ɗakin ɗaya a ci abinci a wani lokaci sannan a ɗakin da aka ci abincin ba su gaba cin abincin ko da ke da kuma da ke sallallahu alaihi wasallam haka maza Allah ke zama da iyalan su zama na lafiya da kwanciyar hankali zama na lafiya da kwanciyar hankali amma wani ba wanda ya lafiya ba mata mata ba da suna da ba ga cikin da za a rinda ya fi ne ko ranar za su ke ina lakta an mun tambaya mutum ne yake da mace ɗaya da ƴaƴa uku amma kullum abin da yake ba komai da komai dubu ɗaya daga ba Allah ka yi ba da abin yawa sannan ran da bai da kuɗi ko kuma ran da bai yi a wasu ba ta kari ba a ciki za a karya a ci za a ce abin da za a taɓa da gida na aiki faɗi haka da gida sai za a yi aikin duk da ba ce wallahi na sha gaya duk wanda ya san bai isa aure kai kai ta aji wallahi na kai يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد من لم يستطع فعليه بالسوء فإنه له halin ci da sha da suna da gudun zama to kada ka yi aure ka kame Allah ba ce wata ba Allah ba ce wai dole ba sai aure ba a to ne da hali abin da Allah ba ya so ne kada a kira tun da ba ka da matar da za ka aura yi ta azumi wannan da zai ba ka kowa ana ka fada ba shan da amma a duka aure mutane ba kaddara ba kafin akwai abin da kaddara ne kana da tsarkaka kana rayu ka daidai dai ka aure mata da Allah ya gode ka ka bar najara amma har kai ka san ba za ka iya ka je kai aure wani kuma su sai wannan kuma mutum wake ne balle a cikin wannan zamanin da kake ciki wanda ko da ake kai da iya mata fili guda daya in dai za a yi zaman da sosai sosai za ka har ka gidan za ka fara ne ka dubu uku zuwa dubu biyar dubu uku ma ne dubu biyar sai laifi ne kai da matarka wasu da safe ku da rana ku da daddare lalaba kuma in kana zuwa kasuwa in ka tashi abinci rana nawa kake ci wannan dubu ne ke wani dubu biyu ke wani dubu ɗari biyar to sai kai multiply by two ka jira da dubu ɗaya ke ci to ita ma za ta tunanar ta dubu biyu to amma daga ɗaya da ɗaya uku ka je ka ɓarke da a cikin Allah shi da wannan kyakkyawar mu'amala ta manzon Allah sallama to ko in da ne da daga kana nufin sai da sunni da ko kuwatun da liman kana yake da kuma asira wa zata Allah kasira to shi ne ma'anar wa ashiru kunna bil ma'ruf sai Allah yake fa in karintu bil kunna idan kun kyamaci waɗannan matan na ba a an tattara shay'an to zai iya yiwa kai wani abu أما ويجعل الله فيه كيلا كثيرا ألا يبني الكيل اللي يوعى سوى من نسبة الأكيد لا تقلق ألا يحكم مستجيك أو يكتب في أقويلك في أقويلك مثل أنت أمني كان ماشي في أقويلك من هذا نعم ما نمتل معلومة كما فأسى أن يكون ثورتهم في إنساك من أبعادك غير إيه هو لك لو كيبوك ليك إيش تعرف إيش وقلنا كعمل جاءوك فبيئة ما فيه كيد كثير لكم في الدنيا والآخرة إيه زما كنا الكيلين زقوا الناس تقوى عن الكيل اللي هو عن بيئة الآخرة كما يقول أبو الله أبو الله أبو الله in ka ji ka kyamaci matarka ka yi haƙuri ka ci gaba da zama da ita saboda duk lokacin da ka yi haƙuri ka zauna da ita da Abdullahi ta to Allah na iya arzuta ku da da'a da yi wannan lokacin wa في ذلك الولد alwalad khayrun كما kuma sai ya zama a tare da wannan yaron sai a da yawa kila ka kuma da cikin alqur'ani kila ka kuma babban ɗan kasuwa kila ka ka kuma a lokacin ba wani cikakken sarki ma kake ba aka san wannan bayan wannan ma kamar da malamai ko da Allah ya amsa saboda hakuri da kai ka zauna da ita sai Allah ya canja ba ya ba abubuwan da kake nema a cikin rayuwarka na alkhairi domin kayi abu dan Allah shi kuma Allah ba a yi abu dan shi kuma a cikin ka gudu ba wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin mutum lalle yake la yafraku mu'minun mu'mina kada mu'mini ya tafi wata mu'mina in sakifa minha khuluqan in wata dabi'a tata tata ta baka haushi rabbi minha akhar zaki ma kuma tulaka daɗi muna gane ha da ka kakkaka musu matarka in ta ma wani abin mara kyau ka yi fushi ba ka ji daɗi ba wata rinja ce ma abin da kuma za ka ji daɗi kuma sau da yawa ka ce ba ka gane mahimmancin da masu ba kwaɗa sai gane a suna da hali kaza suna da hali kaza suna da hali kaza da haka shi aure haƙuri ne kawai sai ta yake fa in tarihu muhunna fa aka an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira shi ta zaɓa Allah ya ba mutum nan ya kai da yake kutiba alaikum alkitabu wa kurhun lakum sai ce wa aka an takrahu shay'an wa aka an tuhibbu shay'an wallahu ya'lamu antum la ta'lamun sau da yawa za ka kana cin abu amma alkhairi da yawa za ka kana cin abu amma shari wani Allah ne ya sani kuku sani da haka ake bukata hakuri da juriya da kuma addu'a Allah ta da shirin. Allah ta da shi وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا نعم الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kun yi kun yi nufin musanya mace a matsayin wata mace ana kana da barka wannan matar ba ka san ta barka za ka ta ka aure wata za a rada arada abikum an a amra'atan idan ta ku na so ya rabu da wata mata ta da mata da na gaira a matsayin ta in yara zai take kawo maka to sai Allah ya bada kai ce wa atiku idan wala isa alhali kuma kun ba su dukiya mai yawa ta sadaki ga shi kana so ka canja ta da wata matar ga shi ka ba ta dukiya mai yawa a matsayin ta sadaki sai Allah ya ce tun da kake so ka rabu la ta akulu min shay'a kada ka ɗauki komai da ɗari ka misali yanzu ka kashe naira miliyan ɗari ka aure sai ka ji tana kamar ta baka son ka zauna da ita gwanda ka sallame ta ka jawo aka aure wata to kada ka ɗauki komai daga cikin wannan miliyan ɗari ta ci wani shi ne fala ta akwai miliyan shai'a Allah ya ce a ta akwai zuwa hudu mutanen wa'in mubina yanzu ko a karɓi wannan dukiyar a matsayin kirkirar zunubi a matsayin kirin wa isman mubina da zunubi ne. sai ya za ka da zuciya ta to wannan yana mana kenan ashe idan kana ganin akwai dalili da ba zai bar ka ka zauna da matarka ba kuma ga shi ba zai yi sama ba amma kai kana so ka da ita to kaga za ka iya rabuwa da ita da kan a cutar ita kamar yadda ita ma ba ka mata laifin komai amma sai tana kyamar ka ba ta zama da kai za ku zo ku kulki da ita ku ce gaba da kai kamar yadda da ka sai kuma ka ce domin ba a so a yi zama da kiyayya Don wani zai cutar da wani dan a fa insaku da ma'ruf ka tasriku bi ihsan ko dai ka rike ta da yadda shari'a ta ce ko kuma ka sauke ma tare da ta to shine فتأخذون كل مكان حكمة مبينة التي وكيف تأخذون تيا يا ذوك كل الدنيا ذوك kuma ما تبوك أوليك بعد كل سنة تجسوا وقد أفضى بعضكم إلى بعض alhali ɗayansu ya shafi ɗaya mana ɗayansu ya yi saduwa ta aure da ɗaya ita masu ta sami da mutum shi mutum ya sami da ta. to wannan saduwar ka yi ta sa wannan masu ta cinye wannan da ɗaya muna gana shi ya sa inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mata wasu mata da su mutum yana ka san akwai zargi na zina tsakanin miji da mata ana yi mai la'ana muna gani na manzan da ya ce su Allah ya alamu an na an adabtu ma kare ko waɗanda suke wannan da Allah ya san cewa ɗaya daga cikin ƙarya yake nan kuma zai yi rinsa biyar ya rantsa a matsayin ta ka rantsa a matsayin ba ba mun gane to Allah ya ce ai Allah ya ce daga cikin ba gaskiya fa qala rajul ya rasulullah imani sai wancan ya tashi yace ya ma Allah kun da mun yi al'adi dukiyar da na ba ta fara aure ta manzo Allah ya ce la ma da babu dukiya in kunta sadaqta alaiha fa huwa bimastahlanta min farjiha in har ka ba ta kudaki to wannan kudaki shi ne ya ta ma farjin ka je kai a mu'amala da aure da ita wa in kunta kadabta alaiha afwan in kunta kadabta alaiha in ya kasance gaskiya ta faɗa cewa ta yi wannan zinar an gane in ya kasance gaskiya ta faɗa cewa wannan zinar da kake da ita da ta yi to fa huwa da masta hadatta min farka ai kafin mutum ka zaje da wannan zinar ai kuna mu'amala aure to wannan sadakin da ka biya shi ne ya halatta ma wannan imanin amma wa in kunta kadabta alaiha in kuma ƙarya ta mata ba ta yi wannan zanen ba ta mata ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa a'adu laka minha muna gana wannan shi ne ne kan kafir ƙarya ba ma'ana ko ni ayi akai in dai su kun yi aure da ita har ta mu'amala ta kai ta cin da ita. wanda ya ba wa tsare rai ba ga wannan yake nawa in ka zo za ka canja mace dan ka aure ka aka a gurbin ta to wannan ba za ka yi ke da ka ba ta kuma tun da kai kake so kuran amma in ita ce take so kuran ba, to akwai akwai akwai kuli ita ce take so kuran kuna zaman lafiya ta kai ka gurin alkali ta ce ita ba ba wani abu da kake mata kawai ba za ta iya zaman auren ba ne to a nan gurin ya alaƙa alƙali ya ce ta biya ta abin da ta karba sai kuma ka kai ta wata mata ta zo ta kama da tana ta ce ina jin tsoron ce bayan imani haka ba na son na zauna da mijina manzala ta kama ta za ki mai masa da gonarta ta ce eh ta mai masa kawai a ce wannan shi ne kuri amma in kai ne ka ka ji ba ka son za ka ba ka son ki za ka kai ta da ko titin da ka bata ba za a yi yasa Allah ya ce kai ta ku jira ko kan abda ba ku ila ba kana ce wa ahaddu minkum bi sa'an qalila sannan kuma sun riƙe alƙawari daga gare alƙawari mai ƙarfi malamin kace alƙawari shine ɗaurin kawai an gane shi yasa idan ta hadisi jadu na jin ban kwana a cikin manzo Allah ce wa tausu bi nisa'i khaira ma'ana su yi kokari ku zauna da mata shi a kai ku yi mu'amala da su shi a kai fa innahum akasumu hunna bi amanati Allah wa'annan mata mutum karɓo su ne da amanar Allah kina cikin gidan iyayen amanar Allah ta sa aka ɗauka aka ba ku واستعلنتم فروجهن بكلمة الله sannan al'aurar su ta zama halatta da da kalmar Allah domin sai aka za ka ambata Allah sannan aka saurara sannan kuma kake da damar ka je kai mu'amala ta aure da ita kuma lokacin da aka ba ko ya san me zaka yi tafa amma ka dauka ba saboda ne saboda aure ga iyayenka ga iyayenka za ka je ki an ambaci Allah an yi salatin annabi an yi siga sannan aka dauka a ba to da haka manzo Allah ya ce a zauna shi lafiya me yake so a ce wannan kuɗin da kuka ba su ba da mu karɓar musu amma da kuma wannan yake da ba bada abin da kuka ce shine ya halatta mu ku je ku yi mu'amala to da ka in kai kai kana so za ka koyi kar ka kice ta kar ka cuce ta ka kai mu mace kuɗi a'a sallame ta kawai in ku ko ba ka kanka to ka kuma kar ka kice ta har sai ta zo ta yi kulli ta biya ka kudin ka kaga addinin musulunci ya kula da haƙƙin kowa ko ba ka ba kuma na ga annabi lokaci ina ganin abin anan za muna da Allah ta ba ta ya ta yana da yin sukan da fara Allah ya ta dukkan ibadun da muke a cikin da Allah ta ba ta da Allah ya shirye da mu shirye da zuriya